da hilalu ɗan umayya والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون Daga cikin munafukai akwai waɗanda suka gina masallaci ba don ɗa'a ga Allah ba, sai don cutar da musulmai da taimaka wa kafirci ta hanyar ƙarfafa munafukai da son rarraba kan muminai da tanadi da ba da mafaka ga wanda yake Allah da manzansa tun kafin a gina masallacin. Waɗannan munafukai za su rantse maku da Allah cewa ba mu yi nufin komai ba face sauwaƙawa musulmai. Allah ya shaida cewa tabbas wallahi